ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم Haƙiƙa, waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa da waɗanda suka bar garuruwansu suka yi hijira zuwa ga Allah da manzansa suka yi yaƙi don kalmar Allah ta zama a sama to waɗannan su ne waɗanda suke kwaɗayin rahamar Allah da gafararsa Allah mai yawan gafara ne ga zunubban bayinsa mai jin kansu ne